فيقول السائل إنسان تزوج بامرأة بعدما تزوج بها وجد أنها حامل ثم بعد ذلك طلقها فهل يجوز له أن يستردها أن يستردها ويمكن يا أورمتي sai da aka yi biki da aka yi biki kafin a bayan an daura aure sai likita ya ko aka ce tana da ciki ce bai sani ba akan haka sai ya rabu da ita shin zai iya auren ta kuma daga baya ko ba zai iya ba abin da ke tambaya shi zai iya kuma zai iya ba ha zai iya kuma zai iya ba me yasa me dalili ya bayan ta Isra'i kana da ciki bayan ta haife eh to wai za a iya komawa da ita zancen komawa da ita ai ba magana ko ai ba wani fitina ba ne <laughs> ba ya aure ta da cikin idda ba ba ya aure ta cikin ne da menene ba ko ya aure ta ne da sani ba sai daga baya aka ce tana da shi sai ya rabu da ita in ka haihu ba zai ba zai aure ba zai aure ta ba zai aure ta ba haka bane a mazhabin shafi'iyya da ahnaf ma sai ya ci gaba da auren ta da ciki to a hana sai suka ce amma ba zai faru da ita ba sai ta haihu jafiya suka ce ya izin zai iya yin komai amma malikiya da hanabila suka tsananta wannan auren babu shi sai ta haihu sai ta yi idda المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نفس خاتمه nan ne ko babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani ya zana yayi zane akan zobensa kamar yadda manzon Allah yayi da manzon Allah yayi zo yayi zo da azurfa sai rubuta shekara uku Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zama zoben manzon Allah kenan kuma tambarin daular musulunci da duniya inda in aka rubu manzo Allah rubuta mutane wasiƙa sai kaga wannan tambari duk wanda ga makatibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makatibu nabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafi guda daya haka ya yi girma haka wasiƙun da manzo Allah ya rubuta zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza da tambari da hatimi da na mun mallaki wannan littafin wani malami na koya aini aka nema aka rasa wani malami na yake yana su sai na hakuri amma da fata nake sai na kawo wannan littafin a karshe amma Allah ya tabbata amma ai an samu lada ko saboda a girma malamai ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا ايجو بن ازرفا wani kashe fihi aka zana kan zoben muhammadun shekara nayi zobe na azurfa wa naqashu fihi muhammadun a ciki na rubuta na sa aka rubuta akai muhammadun rasulullahi fala kada irin wannan gane ko babu duk sa'an da tsari ya zo a shar'ance abin da yake daidai sai ake tafiya ko in aka ce shekara uku muhammadun rasulun laika shekara ta farko ne na biyu na karshe wani suna ne ya kamata ya zo sama to kun aka mai da shi Allah magana za ka yi daidai za ka dace za ka dace a gwada a gani muhammadun rasulullahi yi daidai haka jumla take mubtada da labari Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mubtada rasulu abar al-mubtada wa huwa mudaf wa rabbi jalala mudaf ilayhi ba haka bane muhammadun rasulullah ba haka yake ba da sai muka ce ai muna son lafzul jalala ko ya zo sama ko ya zo tsakiya a gwada a gani Allahu Rasulu Muhammad yayi ya taba ne Arriba ya taba asira ko eh, duk inda ka kai kan wannan sai ka bar alai kan wannan tsari sai malamai sun tsona wai ta ce a'a lafzin dalalan min sama wai ta ce lafzin dalalan min tsakiya wai a duk gashi nan riwaya sahihiya muhammadun rasulullah abinda manzon Allah yayi shine daidai duk inda ka kai da zafin addini duk inda ka kai da menene da menene in ka canza abinda manzon Allah ya kashi ga wani hali mu canza mu gani muhammadun shekara ta farko rasulu shekara ta biyu Allah eh, shekara ta uku muna son lafzul jalala ta zo ita ce sama sai zama ne yayi ai ya tuba ran ciwon wannan ya taba akida eh ai dai mutum ya shiga wani hali ya fita musulunci kuma ko Allah ya kiyaye babu yake wani babu hal na naqsul khatami thalathati ashhur ya halatta kai dole ka kai rubutu shekara uku ne sunanka sunanka sunan mahaifinka da sunan mun gane ko ya halatta ko bai halatta ba ya halatta menene dalili ga shi manzo Allah ya ce Muhammadun Rasulullahi to kai ba manzo Allah bane ko sai ka ce wane Ahmad Muhammad Ibrahim ba shekara uku bane ya halatta ko bai halatta ba قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نفس الخاتم ثلاثة أسر محمد فتر ورسول فتر والله فتر أي من ذلك قال وزاد أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم fi yadihi yace zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin hannun manzon Allah mai daraja a cikin kar karamar yatsa sa'annan wannan rubutun kuma wannan kan zoben ba nan bayan ta hannu yake ba a'a a cikin tafin hannu aka dawo da aka biyo da sai in za a yi wani abu sai a jiya da shi a dangwara ko ko a cire a dangwara mun ga ko yace haka yake kan manzon Allah hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiyya أبي بكر بعده سيدنا أبو بكر يزو يزمو خليفة تنبر الدولة تمثلتي هل نسوي زموكو وفي يد عمر بعد ابي بكر باين سيدنا ابو بكر وانين يهو خلافه سيدنا عمر في اكاو تنبر الدوله اكو اسكا اهنوسا فلما كان عثمان سيدنا ابو عمر يا زمان رايوسا سيدنا عثمان يهو خليفه aka kawo tambarin musulunci shi yana hannunsa جلس على بئر عريس sai wata rana sayyidina Usman ya zai zauna bakin rijiya wacce ake ce da ita aris qala mai ruwa yake fa akhraja al-khatama yana zaune sai ya cire zoben haka ko yana kallo ne ko yana wasa da zoben ne ko ne yake yi dai abu ne da daga hannun manzon Allah aka gado za su saka hannu su koda dan su yi tabarruki faja'ala basu bihi fasaqata ko garin yaya aka yi rashin sa'a da ya aure zubi ya fada a cikin rijiya Kala ne riwaya yake fakhtalafna salasata ayyami sai muka yi kwana uku muna zuwa ma usmana fanan zahul bi'ra falam nujid kwana uku sai aje a kwarjin rijiyar ko za a samu wannan zuwa ba a samu ba ikon Allah Allah ya ga dama lokacin aikin zo da ya gama باب الخاتم للنساء yace wa babin da ke bayanin halacci sa zobe na zinariya dangane da menene dalili mu ga Imam Bukhari istinbati da yayi ya kamata kowa ya kware a cikin istinbati duk da aka kaje ka dauki bulugul marami ko riyadu salihin ko wani hadisi karanta hadisin dama da wasale ne ba abin da ya maka zafi kwantar da hankali ka tabbatar da kai cewa kai al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma magana manzon Allah kake karantawa kai kokari tun daga tsaron farko kana kokarin istinbati kana kokarin istinbati kana kokarin istinbati abin da ka samu sai ka samu kwararren malami ya duba maka a hankali a hankali sai ka gari ba abin da zai ma karanta shi da ka dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ka saba ji ka saba jin fassara ka saba jin yadda ake yi shi ke nan sai ga ji kana karin ka jinka kamar ga ka kana rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari wai yana so ya ce mana ya halatta mace kai amfani da ɗan kunni ko zobe ko abin wuya na ajnabi nariya menene ya zai samu hujja sai ya zaga ya je wata matsala da ta faru ranar sallah sai imam al-bukhari ya zaga madina ran sallah sai ga shi ga manzon Allah ga sayyidina bilal ga mata sai aka ce sai aka je aka yi sallar idi manzon Allah ya tashi ya zo tare da bilali manzon Allah ya mata wa'azi yace mata ku yanka yin sadaka saboda kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka Bukhari ce sai eh, wannan ta kalle an ka ta saka wannan ta kalle zolinka ta saka wannan ta kire amoyarka ta saka manzon Allah yana gani ko baya gani akan haka ya halatta su yi amfani da zoga da an kunni da ifarka ko da halatta ba wakin istinbati kenan ana cikin kitabun libasi sai ya koma koma sai mun koma kitabu salatul idi kuma a cikin hadisin sallar idi kuma ya yi istinbatin halaccin amfani da zobe da dan kunne وكان على عائشة خواتيم الذهب yace nana Aisha ta kasance tana amfani da zobe na zinariya akan haka ya halatta kenan ko da halatta ba manzon Allah ya gani ya tabbatar qala hadathana abu asim qala akhbarana ibn jurayz قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يتي أنكر بودك عبد الله بن عباس ألا يجدك يتي شهدت العيد أي حضرت العيد ناهل صلى العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم تاريد من ظن الله صلى الله عليه وسلم wannan mafiya suna jin daɗin amfani da ita suna cewa mun halarci kaza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma gashi za mu halarci sallar idi tare da Imam al-Bukhari da Ibn Abbas sai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li annahum qalu ahlul hadith hum ahlun nabi wa in lam yas sahabu nafsahu an fasahu fahim sai yana ba mu labarin abin da yadda aka yi sai fa salla qabla al-khutbati yake sai manzon Allah ya sallar idi kafin khutba sabanin sallar juma'a mun gane ko eh قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب إمام البخاري عبد الله بن وهب لا يقال في روايته an ibn jurayj fa atan nisa yace sai aka yi sallah bayan an yi hutuba sai manzon Allah ya tashi ya tsaga sahu ya tashi wurin maza ya zo wurin sahun mata dama manzon Allah sai musu yi gobe za a yi sallar idi dukkan mata su halarci wurin sallar idi wacce ba ta da tsarki ta zo ta tsaya wacce ba ta da kifa ta yi aka yi ta karbi aron kifa ɗan uwarsa kowa su zo ran sallar idi saboda manzon Allah zai yi bayani zai yi jawabi zai nuna musu abin da zai tsirar da su duniya da lafiya fa hunna. sai manzo Allah ya zo da sayyidina Bilal Bilal na rike da rigarsa haka ya ɗaga rigarsa sai manzo Allah ya yi wa'azi ya yi jawabi ya ce ya ku taron mata ku yawaita sadaka saboda Allah ya nuna min wutan jahannama sai na ga mafiya yawan wanda ke ciki mata ne saboda ne saboda kuna da butulci kuna yawan kaza kaza kaza to me zai yaye muku wannan masifa menene zai wanke ku me zai tsarkake ku daga bari daga bari shiga cikin wannan masifa sai ku yawaita sadaka ku yi sadaka alma manzon Allah na faɗa musu haka sai ce nan kowace mace yulkina al-fatqa wal khawatima fi thawb bilal sai wannan ta kirle da zobin ta manya manyan zobba da kanana duk wannan ta kire da saka kirgan bilal da bayar da sadaka ina mahallu shahid na cewa ya halatta kenan manzon Allah ya gani a hannun sun cire sun bayar sadaka manzon Allah ya karba mahallu shahid su wuri biyu ne manzon Allah ya gani suna cirewa a hannun da bai halatta ba tsawata musu ko zai shiru sa'an nan kuma wannan zo suka kiri suka bayar sadaka suka suka kiri dan bilal manzan Allah ya karbi wannan sadaka ya halatta kenan ko bai halatta to mahallin shahid kenan na Imam Bukhari ko yana sai tabbatar muna halaccin amfani da zobe na zinariya wurin mata amma sai da ya koma da motsin sallar gini قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شوبا عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد من زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي كراما سلام عيد بعد ne حدثنا محمد أنا كان جوانا حديثي محمد بن عرعرة بابي ليس كفو أو أنت رواية da ya kawo babul qala'idi babin da ke bayanin sarkan wuya wasifadi da sarkan wuya da ba na zinariya ba kaman a ɗauki karan fari a wani abu kullum kullallu a da su a jera kaman jerin tarbi a sa ma yara wuya shine astifad kenan ko lin nisa'i dangane da mata yani qiladatan min tibin wa sustin ma'ana abin wuya za a yi amma daga dunkulallun turare tib da duka turare ne za a da a jera wuyan yara ko mace yace ya halatta an karanta hadisin ku قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين كما قال الله يذكران عيد كيف صلى ركعوي غدادي لم يصلي قبل ولا بعد اي بي صلى غبنين ba ko bayan haka ma'ana manzon Allah na fitowa dama liman liman shine jagoran sallah liman na fitowa sallah ta tsaya kenan mun gane ko manzon Allah na zuwa sai aka tsayar da sallah wala ba'du nisa atan nisaa sa'annan yazo har sahun mata فأمرهن بالصدقة في أمر كيف يوي الصدقة فجعلت المرأة تصدق كما قوة مثل فتكن تتنا صدقة بخرفها وشخابها دزور صدقة وينتا دقون كنينتا دزور دعجم هنو دقوة تتقلو ونن تقلو تجيكا تسكا ونن تقلو تبايا babu siyaratul qala'idi babin da ke bayanin halaccin mace in bata da zinariya ko sarka ko abin wuya ko abin hannu ko abin kafa za ta iya aro wurin ƴar uwarta wannan halaccin shari'a aro tsakanin musulmai da musulmai da ba ya ko قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت nana Aisha Allah ya kara mata da take halakat filadatul li asma'a farkan wuyan nana asma'u ya bata فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aje a nemo sarkar mm. wuya ce ta asma'u sarkwar nana Aisha sai nana Aisha ta ari wannan sarkar aka fita za a je a dawo sai sarkar ta bata. sai manzo Allah yace aje a nemo sarkar wuya mm. rijalan sai manzo Allah ya aika manyan manyan mutane a ji a nemo fa habarati garin neman wannan sarkamu ya sai lokacin sallah yayi walaitu ala wudu'in wa lam yajidu ma'an su ba su da alwala ga lokacin sallah yayi kuma ba ruwa kusa yaya za a yi kenan fa sallau ala ghairi wudu'in sai suka yi sallah ba da alwala ba fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah ayata tayammum ne Allah ya saukar da aya tayammama ya ku mu'minai ya ku musulmai ya wani ya ku jama'a in lokacin sallah ya kai ba a samu ruwa ba ko da ta hana amfani da ruwa ayi tayammama fa sahihan زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء وتجون من رواية يقارى يقارى يشكي نعنى عائشة تأيئتك لأرم تركم يوم الأسماء باب القرط للنساء باب لك بيان حالك أنفاني دا أبن كني أم كني دنجني كما to ne hujja akan haka shine Imam Bukhari kuma zai koma cikin sallar ya hmm. yace ya halatta mace ta sai ado da ɗan kunne وقال ابن عباس امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه بسيتي عبد الله بن عباس يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يامر كما تاد صدقه فرأيتهن يتي سينا جنس بإنا دونا يهوين الى اذانهن وحلوقهن لا يتي سينا جنس بإنا دونا قوة إذن تنيك هنو تفلو أن كننتا وانا تفلو أن ويكا تفكا كين جنب الله قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا صلى رانا العيد ركعتين ركعة لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي kirkuha kurkuha sai mu kurkuha sai mu cire abin kunninka da bayar sadaka babu istihabi lissuliyani babin da ke bayanin halarci a jera sarka amma ba na zinariya ba a saka ma yara kaman waɗannan abubuwa da ake da dunkulallun turare ko karamfani a huhuda a jera kaman jerin tarbi a saka ma yaro ba da niyan laya ko yin wani abu ba fa da yanzu aikin su har cikin talabijin ake tallata su Allah ya قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن خزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira Allah ya kara masa daki kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suqin min aswaqil madina abu huraira ce na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata kasuwa cikin kasuwannin madina fansarafa fansarafu sai manzon Allah ya juyo yace sai ni na juyo faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina ثلاثا يتي أين لكأ أين لكأ أين لكأ يعني به الحسد ينا إنا كان يار من يتني إنا كان يار من يتني إنا كان يار من يتني يعني حسن كنكو حسن ابن علي ف عد ثلاثا ادعو الحسن ابن علي يتي أشرة حسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب sai ga Hassan dan Ali ya taso yana tafi akwai wannan jeri a wuyarsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا كما ذا الله يجي جيكسا سيميك حننسا حتى سيارة كما يميك حننسا سيما ذا الله يرد بيك هكا يأوكيك هكا صلى الله عليه وسلم fa qala al-hasan yadi hakaza faltazama sai manzo Allah ya dauke shi haka ya daura shi a jikin sa fa qala to annan sai manzo Allah ya ce Allahumma ya Allah na madaukakin sarki inni uhibbuhu fa ahibbuhu Allah ina son wannan yaro Allah ka so shi wa ahibba man yuhibbu Allah ka so wanda ya so wannan ta قال أبو هريرة أي أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو هريرة daga wannan lokacin babu wani wanda ya ji soyuwa zuwa gare ni kamar Hassan saboda me manzon Allah ya ce ne Allah a'a manzo Allah ce ya Allah ina son wannan Allah ka so kuma ka so wanda yake magana ta kare ko Allah ina son Allah ta so Allah ya karba ko Allah ya so ko dan duk wanda manzon Allah ya so Allah so manzon Allah zai so wanda Allah so ba zai karba ba ko sa'annan kuma manzon Allah ya addu'a Allah duk wanda ke wannan aka amma amma babu yace wani babu المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ماذا كوي كوي ماتا كو ماتا كوي كوي ماذا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi dan abbas Allah ya kara masa daki la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihin min ar-rijali bin nisa'i yace mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci maza da ke koyon mata dan daure kenan ko wal mutashabbihat min an-nisa'i bir da mata kuma da ke kwaikwayon maza su kuma ne kenan eh? ba su da suna a cikin Hausa a ka ce baka san sunan ba eh? ayoyi sigar da sigar da zaka hangi sai ka tsammanin ka zane amma su abubuwan an hadu a ciki ko wasu abubuwan ba lallai bane amma akwai kaman dan daudu ai an sa abin da ke ciki ko yana to har magana mu ke to wannan la la la la la ka ba ahu amrun قال akhbarana شعبة باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت باب لك بيان من زعل الله صلى الله عليه وسلم يقول دوت أن دود أكره في أقوى أكره في جلد إلا يجي أكره في سكان متاني يا أجي أكفى زمو أن دود في نوم وانا أن أقوى بسنكر وانا وانا أن أقوى بسنكر أن دود أكره في هو ذا كيف يا أجي أكفى إنقوان قوي أن دود في نوم دود مجي أيضا في نوم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أي يحيى عن إكرمة عن ابن عباس قال أن ترور عبد الله بن عباس الله يشار مسجداتي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال منظر الله يا لأنتي لن دود وأن تكي كوي كوي ماتا ولما غنى دساء الأدو لمنين لمنين والمترجلات من النساء لما تاكما ما كوي كوي تجمزا لأبوه أنا مزا وأن تكي مزا تكي مزا وقال يتمنى الله أخرجوهم من min buyutikum ku fitar da su daga gidajensu qala mai riwaya yace fa akhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja umar fulan manzo Allah ya cire wani dan daudu sayyidina umar shi ma ya kori wani قال حدثنا مالك بن isma'il قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها رواية كده مسلسلا بالنسبة عروة لما عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة زينب أر أبو سلمة ita ta ba da labari ta ce ummu salama ta ba ta labari ta ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana inda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wurin ummu salama matarsa fil baiti wa fil baiti muhannasun a cikin gidan akwai wani dan daudi فقال لعبد الله اخي ام سلمة wannan dan daudu sai fada ma abdullahi dan uwan ummu salama sai ce da shi ya abdullahi ya kai abdullahi in kutiha lakum ghadan at-ta'ifi in gobe za ku je yakin bude ta'if in Allah ya ba ku nasara kuka samu shiga ta'if fa inni adulluka ala ala binti gailana ai ni zan nuna maka wata mace sunanta binti gailana kyakkyawa ne kaza da kaza da kaza da kaza da kaza fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamani yace ai ita ita gabato sai gabato da abubuwa guda hudu ita ba da baya sai su zama takwas فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يدخلن هؤلاء على السنة كما زعل الله يجاب لك فلا يتي حر أبدا كر وإن الناس لن تشوه وجد ذلك كر وإن الناس لن تشوه إن سنزوا بات لكم يسنع كبا ما كان يا يا أكا يدروا لما تر ويسنع غباتوا دا أبو بوا براه معنا تا جرما تا قوشي تا يتبا har nan gefen cikin ta guda biyu sun dindin kule waɗannan guraye guda uku ko guda hudu da shi ne guda hudu in ka in za in ka jiya baya kuma kowane biyu kowane ɗaya yana da ƙari ko shi ne ce in za ka gabato sai ka da hudu in ka da baya ta baya da guda takwas ma'ana ya ƙare mata kallo kenan shi ne manzo Allah ce kada a bari suna shiga gidaje قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع أربع أكل أكل أي سنة قبات وادا أكل وأنن أبو بوا منين eh burin ciki a a ke ba ke ne ba wannan da yake kumbura a kan amma wannan duk kulewa ne a daga nan ana iya sanin shekarun wane shekarun kudan hukkan batniha فهي تقبل بهن وقوله وتدبر بثمان يعني أكرافها بالأكل الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لهقت وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف طرف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف باب قص الشارب يتي باب اللي في بيان سوى أصيص يزاك باكي أبر جيم يلقو wa kana ibn umara yace abdullahi dan umar ya kasance yuqi bahu yana tisi gashin bakin sa hatta yunzara ila bayadil jildi har aranka ganin fatan inda gashin bakin yake akwai abu biyu wa aka ce kai ka ce har ya kai maka ba a ce ka sare za ka sai ka share shi shi ne dalilin da suka ce yana sunkuyewa har ana ganin fatan ba fatan waje mun gane ko waya akudu hadaini yani baina sharbi wal lihya suka ce sai ya kama wannan ya rage ko ko wannan ya rage ko ko gefen gashin bakin sai ya rage قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن حنبلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول من الفطرة قصف الشارب ينا تكن سنة تخفيف يدعك الباشي إذا كنت بيت يجوز تمام مزوره قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره روايه الفطره روايه يتي عن كربو روايه daga ابو هريره الفطره خمس سنه ابو بوا da suke cikin sunna guda biyar aw khamsun min fitra ko ko abubuwa guda biyar suna cikin sunna na farko al-khitam kafiya wal istihdad da astigashin mara wa nafs al da tsintsin gashin hamata ko astigashin hamata wa taqlim al-azfar da kuma yanke harshen mutum wa qas ash da kuma yi bakin baki duk waɗannan suna cikin sunna duk inda ka kai da menene da menene dan abin zafin ka buza ko a ka da fara kai ko a ka da datti addinin musulunci baya karɓar da addinin musulunci tsafta yake so sa yake kai alwala so nawa a rana asuba azhar asar magruba isha mene a ana iya amma dai abin da aka yi abin da aka fi so wai ana yi makon farko wani sai a ga yaron bai kwari ba sai a bari lokaci ya kaɗan sai a bari lokaci ya kaɗan amma har ya girma ya yi kuma to kuma bai kamata bai kamata ya a kalli farajinsa ba ko ya babu taqlimil azfar babin da ke bayanin yanke farki قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنظله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم يسير من الفطره حلق العانه وتقليم الاظفار yana cikin sunna halqul ana mutum ka aske gashin mara wa taqlimul azfari da yanke farki wa qasfu da tsintsiye gashin baki قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الختان والاستهداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونكف الاباد قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد ابن ابن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khaliful mushrikina kusaba wa mushrikai wasirul liha ku yawaita jemu wa ahfu shawariba ku tsiye gashin bakin ku wa kana ibn umara yace abdullahi dan umar ya kasance idza hajja aw itamara in yaje aikin haji ko ya aikin umara ya gama قبضت أنه على لحيته a فضل أخذه عبد الله بن عمر يجي أيك عمرة وأيك حج في كام جيم في حكا abin da ya ce ƙari zan sai yanki mana hajjin barin jini kenan in masu yin gashi ne akwai da su su ma zai kai akwai da duk ma masu kan je mun kai fara su ma da wahala ya fara da wahala ya babu ifa'in liha babu da ke bayanin a bar gemu a tarbiyyar da gemu a bar yayi tsawo afau ay kasru wa kasrat amwalu ma'ana kenan hatta afau ita ta, idza afau wa qalu afau ay kasru قال حدثني محمد قال اخبرنا عبدة قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهقوا الشوارب واعفوا اللحى يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي اتوكي ga tumbaki a tsawaita gemu babu ma yunkaru fi shaidi yace babin abin da ake bayani dangane da furfura da gaire ko ko gemu قال حدثنا معل بن عفر قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انسا yace na tambayi anas dan malik wanda yake ya lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ba nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na rina gashin kansa ko gemunsa da lalle فقال في أنا سكي لم يبلغ الشيبة إلا قليلا يجي أنا زال الله صلى الله عليه وسلم باشي ده فرفرا ده يوا فقني دوكا شي من زال الله بالدنيا فرفرا ده كي تين دي مجاشي فدبت في قومة شاكا تسا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل انس عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعد شمفاته في لحيته aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ko manzo Allah yana rina gemun sa ko furfuran kansa da lalle sai sai ai bai kai ba shi da furfura da yawa yace da ma na so na kirga adadin furfura da ke tare da manzo Allah da zan iya na ba su da yawa kenan ko قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهد قال ارسلني اهلي الى ام سلمه يتي iyali na suka aike ni zuwa wurin ummu salama matarsa ta aike shi زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم زن الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء da da moda ko ƙwarya ko koko duk wani abu dai da aka saka ruwa a ciki wa qabada isra'ilu salasa asabi'a isra'ilu ya nuna yayi nuni haka ko so uku ba kansa na aikata zuwa ummu salama ko ko a'a abin da aka sa ruwa a cikin dan kankanin abu ne min fitbatin فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتي أم سلمة tana da wani bacca da ta yi ko wani abu ne na azurfa da ta kawata shi ne ke ciki gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza asaba al-insana duk wanda maita ko hasada ko sikiri ko zazzabi ko wata cuta ta kama shi a wannan lokacin sai ya aika wurin ummu salama sai a da ruwa sai a ɗauki gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa cikin ruwa, sai a kawo masa wata sai ya samu lafiya wa kana idza asaba al-insana 'aynun aw shay'un ba'atha ilayha mihbabatan فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء يجي دوان لوكا في أمي كلا رسينا إذا كما تكي بلتو دوهنا ساسا متاربو تدوئيسو جاش من منظر الله صلى الله عليه وسلم ثم محل الشاهد فيني وأن من جاش أنت أنجاز سنة رجاجة ma'ana manzon Allah yana sa ya sa musu kenan nan ne kenan ko to shine mahallu shahid to sai aka dauko kissan yadda take kasancewa mai riwaya yake da nan ne ka cikin inda take kiyaye wannan gashi sai na ga wannan gashi yana da jaja haka to ma'ana manzon Allah yana mai kenan yana yana wa hakimu tahrir hadhihi al-mas'ala أن أم سلمة يسي أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر تنادى تنا سيايدا غاشي cikin gashin manzo Allah alaihi wasallam wanda yake gaje haka shi sai in mislil juljul a cikin wani abu ta da shi kace ko batta ne ko wani abu ne ake rufewa وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها متاني جس أن مسلم كامو درس الله فيها شيء تبرك إذا جاس المنزل الله صلى الله عليه وسلم ويستشفون من بركتها بنا نعم وركة لدى البركة جاس المنزل الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من شعره سيف أو تجاك ويجعلونه في قدهم من الماء sai a saka a cikin mumuna da ruwa a ciki fa yashrabuna al-ma'a alladhi fihi sha'r fa yahsul lahum shifa sai su sha ruwa sai Allah ya ba su lafiya wa kana ahlu usman akhadhu minha shay'an wa ja'aluhu fi qadahin min fiddatin fa sharibu al-ma' alladhi fihi fa hasala lahum shifa arsalu usman wannan yadda kenan dama mun ce ana tabarruki da gashin manzon Allah mun gani ko da manzon Allah ya je aikin umra ko haji da aka yi tsintsiye gashin wanda aka ya sai dauka yace ina banu fulani ina suwan da wani gashi aka aske ba su wani aka aske ya tabbatar ke ya tabbata ko bai tabbata ba nan kuma ummu sulaimi ta kasance in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci da ranar kailula da ce ka duk sai gumi inda gumi ya je yake gaya yana so sai ka yake matsa gumin da saka shi cikin batta da ce ba ta taba ganin turare mai kanci irin gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata yariya da take musu aiki to lokacin sanyi manzon Allah ba ya fita waje akwai yanzu da ke kofi akwai abin da za a yi tsari a ciki da kasko da manzo Allah ya tsari da wutaki ne ki zuba abin da aka ce ta yi kenan ta ɗauka ta je ta zuba. da ta ɗauka sai ta je ta sha da ta kawo sai manzo Allah ce me kika yi ya ta ce sha na yi sai manzo Allah ce wuta ba zai ci wannan ya mun gane ko to sa'an nan rigo dingan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ga wani manzo Allah ya sa riga wata ta saka riga ta ba manzon Allah manzon Allah ya saka wani sahabi ya gani yace ya manzon Allah ina bara sai manzon Allah ya dauke ba su mutane za su yi masa izini. dan ne za ka yi haka dan ne za ka yi haka yace ai ba zan sa ni ba ba zan sa ni da aure bane ba zan sa gwada kyau bane so nake in na mutu a dauki ainihin min kafa ne ma'ana na samu albarku barkin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan duk baki daya duk abin da ya danganci manzon Allah kuma mai riwaya yake in manzon Allah ya tofa yawo wannan ya taba wannan ya taba wannan ya taba manzon Allah yana yana gani bai hana ba da yawon manzon Allah da gulinsa da gashinsa da tufar da yasa duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da shi babu wani makhluki da yake sai sai a bayan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam har ana da kaza babu wani makhluki da yake sai sai ai tabarruki da waɗannan abubuwa nasa abinda zaka isa kawai ai tabarruki da addu'a in kai bawa Allah ne na gari ka daga hannu ka rokan maka Allah ya ba ta zama lafiya Allah Allah Allah ya warware matsalar rashin karancin mai ka daga hannu ka roki Allah Allah ya kawo abinci Allah ya bada damala kana da albarkan wannan kowane ne duk malamin da ka amince da shi za ka iya ka je ka ce rokan maka Allah ba wani makhluki da yake sai hana amma malami ya ce a zo a bautata masa a fakaici ko a fili ma Allah madaukakin sarki duk inda ka kai da daraja annabi isa na gaban ka amma sai da Allah ce a anta qulta lin nasi an tattakhudhu min ilahin qala subhanak yace sarkaka tabbata a gare ka sarki tabbata a gare ka ya Allah ma'ana ya ma kore abin farkon abu ma a sai ya yi fadar shi. ya ce a a ba ni bane ma ya yi kuskure sai ya girmama Allah sai yayi shi sai yayi tawakkuli ya ce subhana Na kuntu lahum illa ma amartum ai ban isa ba abin da kake nayi shi nayi wayannan abubuwa da suke shi su ne suka je suka gane su su suka je suka kirkiro ma kansu wane ne ita sai ne kaza kaza annabin Allah ke har zuwa farfikar da lokaci a kasan wurin ajiye kayan abin nan tarihi a turkiya ana samun alkabba bargon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alkabban ma akwai wani malamin mutum ke ya je har wurai ya ɗauka ya yi su, to yanzu yi za su bar ka gani akwai shi babu shi ne ainihin ko ko menene yake faruwa ne babu amma dai abin da ake so ne, ka tabbatar da cewa ba ka rasa komai ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kana bin sunnar matukar kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba ka je ka ɗauki gumin manzon Allah ka je ka dauki yawon manzon Allah ka je ka dauki sifan manzon Allah ka je ka dauki menene da menene manzon Allah duk ba ki ɗaya kai ba amfani da zai maka yana dalili akan haka akwai dalili menene dalili hadisin wa rafiqul munafiqin manzon Allah sai da bar aka dauko shi aka kiro shi manzon Allah ya ɗora shi ina kan sunnan manzon Allah mai daraja farkon mataki kenan sa'annan manzon Allah ya masa ne ya dauki kifar sai saka masa sa'annan manzon Allah ya tashi ya masa sallah menene kuma zai rasa me ya rasa wannan amma duk da shi bai masa amfani ba ko da aka hana manzon Allah aka ce la la tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada wa la taqum ala qabri mun gane ko ba abin da bai samu amma da yake munafiki ne bai ji manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kenan ba shi da ahliyyar ya samu wannan albarka amma in ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. dukkan mala'ikun Allah suna addu'a suna roƙon Allah ya mu'minai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kana ciki duk bayan Allah suka ce assalamu assalamu alayka ayyuha al-muhammad assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin duk bayan Allah ya ce wa ala ibadillahi salihin to kafin ka zama ka zama bawa Allah na gari har ka shiga cikin addu'an bayan Allah to shine sai dan baya so zai so kare maka hanya haka ya fare ya cire ka kan hanya saka ka cikin bid'a rayuwarka ta gama lalacewa har abada ba abin da shi ke murna da shi kaman bid'a shedan ya ji murna da bid'a kan sabon Allah duk mai sabon Allah ya san rai ba yana jin karfar a cikin zuciyarsa me yi tara ranar zai tuba in kana bid'a kofa kana ganin kai wani abin kirki kake yi har kana gadara to a ce kace ya ya ya gama da kai kenan har abada Allah ya shirye mu dukkan bid'a ba ma bayan goyen bayan dukkan duk bid'a ba ma goyen bayan kun ba ma bayan manzon Allah muke goyen duk wanda ya fada muku wani abu ko duk abin da ni na fada ba abin da mutane قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال دخلت على أم سلمة يتي ناجي ورن أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم سيتكير من تنونا من غاشي سكين غاشي من الله صلى الله عليه وسلم محظوبا أي شابا مثلا يا إجتكي وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير ابن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر إن با حتى با ما لمن تبرو سلمي زي فاسو أجي غاشي من الله صلى الله عليه وسلم سيدة دمي tabarruki ya halatta ko da halatta ba abin da ya halatta ka tabbatar da shi in ka kore shi kai wa halan banza abin da bai halatta ba duk da ba ka ba za ka iya sa ya zama halan ba dan abin da yake halal sai abin da shari'a ta halatta da shi abin da yake haramu abin da shari'a ta haramta da shi ka huta amma son ranka ko son raina ko ina shi ko kana so a a ba shine shari'a dama Allah ce afara aisa man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa mun gane ko Allah ya raba mu da son zuciya